Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 kuma 60. Sai tashan FM na VOA Africa a kan mita 102.5 kana masu sauran mu a jamhuriyar Nijar Hawa yau za su iya samu a kan gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu are assalamu alaikum mu da haka har yanzu din ma dai ladan Ibrahim a yau ne amma wannan karan ina tare ne da Sarfilu hashim Gumel. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu za ku ji cewa hatta 'yan sansanin 'yan gudun hijira akwai masu dauke da cutar nan mai kare garkuwar jiki. sai a jamhuriyar Nijar kuma inda ake nemo hanyar da za a sasanta tsakanin malamai da hukumomin kasar ta Nijar domin kawo karshen yajin aikin da malamai ke a kasar kana yau za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da fa'idar da ke tattare da yi wa mutum gwajin nan na kare cutar nan mai kare garkuwar jiki to sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya masu saka ido a kan 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun ce kisan ƙare dangi na nan tafi a ƙasar sudan ta kudu sannan su kai gargaɗin cewa ƙasar na fuskantar barazanar shiga kisan kiyashi yasmin suka wacce ke shugabantar wata tawaga kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wadda ta kammala ziyarar kwanaki goma a sudan ta gudun da yaƙi ya ɗaiɗaita ta faɗa a wata takardar bayani yau alhamis cewa ana raba mutane da mahallansu ta hanyar hana su abinci da inda suke da yi masu fyaɗe da ƙwaƙƙone ƙauyukansu. Soka ta ce duk inda muka je a faɗin ƙasar 'yan ƙauyukan na cewa a shirye suke su ƙwato yankunansu ko da kuwa sai an zubar da jini. Da yawa sun gaya mana cewa al'amarin ya kai intaha. Ta ƙara da cewa an kama hanyar maimaita abin da ya fara a ƙasar Rwanda kuma alhaki yara ta ga ƙasashen duniya na kare faruwar hakan. ƙungiyoyi da hukumomin kare haƙƙin bil'adama sun daɗe suna magana a kan sudan ta kudu inda tashin hankali mai nasaba da kabilanci ya sanadiyar rasa rayukan dubban mutane da raba sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar da mahallansu. rasha ta sha alwashi yau alhamis cewa za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin syria a aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga birnin wannan furucin na ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya biyo bayan ganawar da yi a yau alhamis ne da takwaransa na turkiya mevlut cavusoglu wanda ya ce jami'an diflomasiyan biyu sun amince da bukatar da ke akwai ta cimma yarjejeniyar na wuta a siriya rasha da turkiya suna goyon bayan bangarori daban-daban a rikicin na siriya inda rasha take dafawa wa shugaba bashar al-assad ita kuma turkiya take goyon bayan 'yan tawayen da suka shafe shekaru biyar suna kokarin kawar da shi daga kan karagar mulki farmakin da sojojin siriya ke kaiwa a aleppo wanda ya hada da hare-hare ta sama daga rasha ya janyo damuwa game da tsaron lafiyan fararen hula da ke unguwannin gabashin birnin inda 'yan tawaye suka yi tunga syria ta jima tana bayyana mayakanta masu adawa da ita a zaman 'yan ta'adda babban jami'in aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya yi kira da dukkan kasashen da ke da tasirin yin wani abu da su ɗauki dukkan matakan da za su iya na kare waɗannan fararen hula da kuma hana birni mafi girma na ƙasar syria zama tamkar makabarta mafi girma a ƙasar ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki sojojin gwamnatin syria suna ci gaba da kutsa cikin unguwannin aleppo inda gundumomi masu yawa na wannan birni mafi girma a kasar suke fadawa hannun gwamnati a karan farko a cikin shekaru da dama a yayin da sojojin shugaba assad don takwarransa na rasha suke ci gaba da lagudan wuta a kan gabashin aleppo wahala tana karuwa ga mazaunin birnin yayin da aka fara tunanin cewa watakila aski ya zo gaban goshi wato an yi kusan ganin karshen wannan tawayen na shekara shida a kasar syria masu fashin baki da dama suna ganin abin da ke faruwa kenan wani malami mai koyar da hulɗar ƙasa da ƙasa a jami'an nan ta king's college da ke london samir puri ya ce kowace a gabashin alifu baki ɗayansa daga hannun yan gabashin alifu hannun siriya baki ɗayan gurin yan tawaye sai ya nuna alamun kawo ƙarshen wannan tawaye na siriya a zahiri alepo shine sauran wuri babba guda da ya rage a hannun 'yan tawaye amma shugabannin masu tawayen sun ce babu yadda wannan yaƙi zai ƙare nan kusa saboda har yanzu suna rike da lardin Idlib da wasu sassan Siriya. Wani masani kan ƙasar Siriya a Chat House Hyde ya ce baya zaton kwace birnin alepo daga hannun 'yan tawaye zai kawo ƙarshen abubuwan da ke faruwa a Siriya a saboda faɗan da ake yi a alepo bangare guda ne kawai na faɗace-faɗacen da ake a cikin ƙasar. farashin man fetur ya sake tashi yau alhamis bayan da ya samu tallafi daga yarjejeniyar da kungiyar kasashe masu arzikin man fetur na opec ta cimma kan rage yawan man da mambobinta ke haƙowa a karon farko tun a shekarar 2008 wannan shawara ta sa farashin mai ya cira sama da kashi goma cikin ɗari jiya laraba inda darajar hannayen jari na kamfanonin mai ta yi tashin goron zabe ƙaruwan farashin na yau alhamis ba ta kai ta jiya laraba ba amma kuma gangan mai ta kai kimanin dala hamsin ministan mai na kasar iran ya ce kasashen opec za su rage yawan man da suke haƙowa da ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari a kowace rana wato kimanin kashi ɗaya cikin ɗari na yawan man da ake haƙowa a duniya kenan ya komo zuwa ganga miliyan talatin da biyu da rabi kullum kafin taron na jiya laraba da aka yi a viana ministan makamashi na saudi arabia ya ce kungiyar opec za ta buƙaci kasashe masu arzikin mai waɗanda ba su cikin kungiyar da su rage yawan man da suke haƙowa ƙasar rasha wadda ba memba ba ce ta opec ta yadda za ta rage yawan man da take haƙowa a kullum da ganga dubu ɗari uku opec ta ce tana son ta ga farashin gangan mai ta kai kimanin dala hamsin da biyar zuwa dala sittin matsayin da ta ce zai taimaka wajen sake rufaɗo tattalin arzikin kasashen da suka dogara kan man fetur kamar najeriya waɗanda shekaru biyu kenan suna cikin matsananciyar koma bayan tattalin arziki saboda faɗuwar farashin man fetur ɗin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka madalla bari mu faro da batun cutar nan mai kare garkuwar jiki wadda hatta sansanin 'yan gudun hijira da ke borno akwai wasu da aka tabbata suna dauke da wannan cutar sunana barkindo muhammad sa'idu ni ne executive secretary na borno state agency for control of hiv aids and malaria ana ake kira bosakam dama ka'idanci a duk duniya muhimmancin yin wannan ranar shine don a sanar da duniya kan matsayin hiv da kuma yadda za a kare kai to mu kuma a borno the same thing ba mu babar mu a baya ba wa'anda dai tabbaci ya nuna suna da wannan ciwon su dubu ɗari da takwas a borno amma abun bakin ciki mutane dubu goma ne kadai da dari uku da tamanin da ɗaya suke shan magani mm. to kaga wannan fa babban illa ne ko babban larura ne mutane dubu casa'in da tara ɗinan duk ba sa shan magani to kamar ta ko gane waɗannan kididdiga cewa waɗannan mutane ba sa shan magani mun duba rekod ɗinmu na waɗanda suke shan magani ne muna da mutane dubu goma da ɗari uku da tamanin da ɗaya kuma a cikin rekod ɗinmu kuma ya nuna muna da mutane dubu ɗari da takwas so waɗanda suke shan magani shi ne ta ne muka samu wannan ɗin Na'am za a iya cewa yanzu an samu karuwar nan ne ko an samu raguwa ne in ka duba da shekarar da ta gabata da wannan shekara. Ah wannan kamar ya ragu sosai domin ah, a bisa kididdiga da ake yi na NARHS eh, kididdigan ya sauka ya nuna muna da mutanen da suke dauke da wannan cutan a jihar Borno da kashi biyu da digo hudu a cikin kashi ɗari that is 2.4% kenan. Yan gudun hijira ma muna da da suke dauke da cututtukan nan kashi biyu. Kashi ɗaya yan uwanmu da suke da wannan suke shan magani a da ah, gudun hijira da wannan tashin hankali ya koro su ko kuma wayanda suke suka makale a can yanzu suka fito dan akwai kun wayanda a wannan larura na tashin hankali nan suka kamu da wannan cututtuka din nan shi yasa muka gaggauta yanzu muka je muka cito duk wanda ya fito kamar yadda ake digawa yara maganin polio mu kuwa duk wanda suka fito za mu za mu screening din su mu tabbatar in suna da shi musamman mu dauki matakin da ya dace in ba su da shi kuma mu gode wa Allah mu gaya musu kuma su kiyaye wannan kamuwa da wannan cutan kun samu kamar adadin mutane na yan gurin hijira suke dauke da wannan ciwo eh a yanzu da muka zo muka yi kwanakin ba ko kuma jimillan din da muka samu da yanzu mun samu mutane goma sha shida suke da wannan ciwo din a cikin wannan wanda muka muka muka screen mutane ɗari shida da ishirin da biyar aka yi screening su turan kare kamar mata masu juna biyu za a iya kiyasa kamar nawa ne ka same su da irin waɗannan matsala? eh labudda matan da suke da juna biyu din ɗin wa borno ya nuna matan da suke zuwa antenatal clinic su an samu da suke dauke da wannan laruran su dubu goma sha biyar daidai a yanzu to amma kamar yadda na faɗi da fari bakin cikin shine mata ɗari shida da ishirin da biyar ne kaɗai suke kan wannan maganin da ake kira pmtct wato ma'ana prevention of mother to, uh, to child transmission of hiv aids eh. to kamar yara kanana fa wadda suke da karancin shekaru akwai masu dauke da wannan ciwon eh akwai su yaran da muka tabbatar suke da wannan suke dauke da wannan ciwon nan sun kai su 800 amma kuma su din ma wayanda suke kan magani kwata-kwata yaran su tara ne a yanzu a haka to mun gode kwarai da Allah kyauta a can jamhuriyar Nijar ko 'yan majalisar dokokin ƙasar ne ke ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yajin aikin da malamai a ƙasar ke yi. Ga Haruna Mamman Bako da rahoton da ya aiko muna. Tuni aka soma mayar da murtani a janguriyar Nijar tun lokacin da kwamitin da majalisar dokokin kasar ta girka domin yin nazarin gayyatar da ta yi wa firaministan kasar cewa da Birji Rafini da ya turo ministan makarantun nan sakandare domin yin bayani a gaban wakilan na 'yan ƙasa game da yawan yaje-yajen aikin malaman makarantun nan boko da ake huskanta a baya-bayan nan dauko daga 'ya'yan jam'iyyar mai mulki da ƙungiyoyin malaman makarantar boko dukkan kansu suna ta mayar da murtani kuma a cewar malam hamisu dan malam na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bangaren birnin kwanni ya kamata a yi hattara kenan murta ka tsantsan lalle shi ne mahaƙi wajibi ne kuma a kamar yadda ce a zan sara ana dimin bakin gatari kada mu taimaka na cewa ɗiyan talaka kuma har yanzu zama ta ko ana nan gidan jiya noman goji lalle mutanen mu ne abokanin mu ne kannan mu ne yayin mu ne to su sa na dogon nazari bisa ga lamari da ake cikin shi na faɗi haɗi ce. duka cikin da bai ci ba bai sha ba to da kyashi ta shi wani aiki su dai yan majalisun dokokin na ƙasa kira ne suka yi ga gwamnati da ta biya malaman makarantar boko akan kari watannin oktoba nuwamba da kuma disamba yayin da wakilan na 'yan ƙasar suka ce su ko ƙungiyoyin malaman makarantun nan boko ya kamata su koma akan ayyukan su su tsaye da yajajen aikin kowa ya mayar da yukarsa a cikin kube tare da komawa teburin tattaunawa sai dai a lokacin da yake ke mayar da murtani ga kiran na 'yan majalisun dokoki na ƙasa da kuma abin da su 'ya'yan jam'iyyar da ke mulki ke cewa game da wannan lamari malam habibu mummuni na ƙungiyar malaman makarantar boko ta sinan reshen birnin kwanni bugu da ƙari memba a gamin gambizar ƙungiyoyin malaman makarantar boko mai suna cos nishar waɗanda ke yaje jan aikin cewa yi tun da kira so nawa an kai kira bai samu wata nasara gare shi ba wale da su ce su yi kira su ce mu mun ɗebe kaza cikin kuɗin da aka biya mu dan a biya gwamnatin hajji bai da kuɗi to kira shi na magani waɗannan takardu mu gare mu duk ganin yi aikin banza ne in suna so su gwada example ke su suna son lakwal suna son ƙasa daga nan wurin nan ole su yi watan declaration su ce mu yanzu saboda wannan abu da muka yi mun yi kira gwamnati yanzu duka mu dipte mun ce kaza za a ɗebiya duk wata cikin albashin wannan za mu tabbata ke kenan suna da niyya kuma sun ɗauki eh, hayya ta kware ta abin kira na banza duka wannan baya magani sai duk cikin aljihunsu ko ne ɗebe wani abu cikin albashin shi tun daga gwamnati har zuwa dipte haruna man Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. To madalla kafin buɗe layukanmu a shakata da wannan. duniya, abubakar kashe gwamnati. Baba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla. Za ku kira mu ne domin ku bayyana muna ra'ayinku. Yawa to mun samu kira na farko daga kwara. Wane ne daga kwara? Haruna mai shada daga kwara. To Haruna me ra'ayinka game da zuwa a gwada mutum domin ya san matsayinsa game da wannan cutar? Eh gaskiya yana da umfani mutum ya zo a gwada shi ya san matsayi ne da game da wannan cutar da a gare shi. gaskiya ziyartar ziyartar likitoci yana da amfani amma kuma sai ga wasu san ba son haka eh gaskiya ne sai suna jin tsoro ne saboda a zo a gwada mutum a ce mai ga wani ciwo da aka gaba gari wai wanda aka gaba gari shi kaga sai a ta mai da hankali amma an ce tsaron kaya heban cigiya to mun gode malam haruna bari mu je mubi kuma waye daga mubi eh talata ne daga mubi to amma dan rai dan kashe rediyon ka na kashe na kashe saboda ina jin murya ta tsaye wato me ya ra'ayinka game da zuwa a gwada mutum domin ya san matsayinsa game da wannan cutar yana da kyau mutane su dinga zuwa a gwada su san ciwon da yake gare su amma yawancin mutane ba sa son zuwa dan idan sun san abin da yake zama sai ya zama tashin hankali gare su to me wata shawara zaka ka ba su masu wannan tabi'an ina ba da shawara musamman a yankinmu da muke zaune a dinga zuwa ana gwada waɗannan cututtuka ba ma na zama ba har da na su diabetes duka. To mun gode kwarai. Suna bugun Yanzu bari mu je Kaduna waye daga Kaduna? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Abubakar da Afasan yana da malam cikin kare. To Abubakar. Karama kuma kubau. to me ra'ayinka game da wannan batu ai ra'ayina gaskiya akwai mutanen da akwai cutar suna tsoro ne saboda kar mutum a ji a tare ne da hankali bisa to amma akwai wasu cututtuka da suke su ma kwatankwacin irin waɗannan ne me yasa mutane ba tsoron su sai wannan kawai wallahi tsoro ne kawai saboda idan mutum a ce ya samu da wannan cuta fa tsakani da Allah ana tsangwamin ana ainihin nuna mishi rashin abin nan haka shi yasa mutane ba ka son zuwa su yi wannan waje to me kake jin ya kamata eh. eh me kake jin to ya kamata eh to mun gode kwarai malam abubakar bari mu je mu je jihar nasarawa waye daga nasarawa yarbe Alo? Alo, um, Allah ka share ka ga murya na ina ji ciki. Eh, ka share ka do Allah. Alo? Ina jin ka. Hello, ina jin ka. Ka share ka. Alo? Hello. Alo? Eh, ja mu je muna jin ka. Jeremiah ga sura sai To, me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayina ina roko duk masu rike da wannan ciwo Allah Allah ya sa su rabu da wannan abubuwan nan gaba daya to mun gode bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger daga jihar Niger Haliru Ahmed Barau shi shi na ake kira Burkaga to Haliru amma don Allah ka share rediyonka eh mai nisa da rediyon to ai ina jin murya ina jin murya ta ciki alhas ta nisa Me ra'ayi na kan wannan ciwon da ake dauke da shi shine mm. wanda suke dauke da shi su suna fa Allah da ya kaddara musu wannan abin shine zai ba da sauki ba wannan ciwon bane kawai ciwo da ke kashe mutane akwai hawan jini mm. akwai kwalara mm. akwai cirota da yawa wanda suke kashe mutane to ta yaya har mutum Allah zai nufe shi da gane cewa ga ciwon da ke damun shi har aka ce ga maganin shi ce ba zai dauka ba ai kamar ya jahilci kanshi ne ya tuna duk abin nan da yake ma gudu mutuwa mutuwa ya kama shi dole ko da wannan ciwon ko ba wannan ciwon mutuwa ya kama shi tilas saboda haka ra'ayina don Allah don anai masu dauke da wannan cutan su tattake da daukan magani har Allah ya kawo lokacin da za a cimma iyakan shi to su kuma mutanen da ba su zuwa a gwada su ha domin tsoron ka ce mu suna da wannan cutar gaskiya rashin zuwa gudun nan ba hankali ba ne wannan an sa aikin jahilci a cikin shi to mun gode kwarai haliru da wannan jahilcin kawai to mun gode haliru bari mu je jihar taraba waye a jihar taraba to na mutum ta mara ne daga jihar taraba talla taraba to amma Allah dan kashe rediyonka to to to ja mu je me ra'ayinka game da wayanda ba zuwa a gwada su domin sanin suna dauke da wannan cutar so nake a mera abin kamar doka dukkan duk wanda ya je asibiti ko da wani bukata daban ne kai shi a rika gwada shi saboda a san abin da yake tattare da shi to Allah ɗaya gari bambam eh, aka ce kowa da bakin zuciyan shi to mun gode kwarai da gaske da wannan shawara taka bari mu je Sokoto birnin shi waye daga Sokoto Zakariya ne daga Ebulutu to Zakariya ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu da kalkalin ya kasa gaskiya ina kira ga gwamnati ta kira ni magani ai gwamnati na sayan magani ko zakariya akwai wuraren shan magani ayya layin zakariya ya tsinke to bari mu je kaduna kuma waye kaduna na garba daga daga kinkinau to garba me ra'ayinka game da wannan batu eh, ra'ayina game da wannan ciwon kanjamau saboda eh, ya kamata duk wanda ya san yana da shi ya kamata ko bai da shi ba mai je je a gwada shi a tabbatar lalle yana da shi in yana da shi ya masa magani shine masu alheri to mun gode kwarai da wannan shawara taka har yau dai muna cikin jihar kaduna waye daga kaduna Ake suna na yawo suleiman madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to yawo wato gaskiya shawarar da zan ba masu dauke da wannan lalura su daina sa tsangwama ko wani damuwa a zuciyarsu duk abin da Allah ya kaddara zai same ka siya same ka a rayuwar nan eh abin da muke mala abin da muke magana shine menene za ka ce ko kowace shawara za ka ba mutane da ba son zuwa a gwada su ba wayanda suka riga suka san cewa suna ma da cutar ba mutane ba son zuwa a gwada su rashin zuwa a gwada su ba mafita ba ne a rayuwarsu to mun gode mun gode kwarai malam yawo to har yanzu muna nan muna dakon ku. Eh abin to Allah ya dora mutum cutar kanjamau abin da ya kamata gaskiya je na karɓar magani. To mun gode bari mu je Hadeja. Waye daga Hadeja? Eh Sani mai kaji Sani mai kaji Hadeja. To Sani mai saje me ra'ayinka? Me eh, ra'ayina an Allah ya jarabta mutum akan irin wannan jinya ya daure kuma magani. To shi kuma wanda bai je an gwada shi ba ha? eh wanda bai ji an gwada ya kamata gaskiya ya ji ana gwadawa saboda idan ka ji an gwada ka kwantar da hankalin ka duk Allah ne mai ba da sauki wannan haka haka yake to mun gode kwarai da kiran sani mai saje ne daga hadeja za muka kawo karshen kiran da za mu iya dauka gobe ma rana ce idan mun to ana iya kira domin a bayyana ra'ayi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar najeriya nff ta aiki da sakon ta'aziyya zuwa ga takwararta ta kasar brazil akan hatsarin jirgin sama a kasar colombia wanda ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan wasan kasar da jami'ansu, nff ta bayyana lamarin a matsayin wani bala'i inda kuma ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su fiye da mutane saba'in ne dai suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin saman ciki ko har da magoya bayan kungiyar 'yan kwallon da kuma 'yan jarida a daidai lokacin da suka nufi kasar ta colombia domin karawa da kungiyar atletico medellin Dan wasan Najeriya Victor Moses ya lashe lambar yabo ta gwarzon masoya kwallon kafa na gasar Premier ta Ingila na watan Nuwamba. Moses da ke taka leda a club din Chelsea ya yi takara ne da Sergio Aguero na Manchester City da Gefe Sigurdsson na Swansea da kuma Nordin Amrabat na Watford da Matt Phillips na kungiyar West Brom da kuma wani dan Najeriya Victor Nichebe da ke taka leda a club din Sunderland. dan shekaru 25 victor moses ya yi galaba ne da ƙuri'u 18,756 daga cikin ƙuri'u 40,000 da aka kada Sikirson na swansea ne ya zo na biyu yayin da amrabat ya zo na uku moses ya taka gagarumar rawa a wasanni uku da chelsea din ta yi galaba a kansu duka akan everton da middlesbrough da kuma tottenham mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united jose mourinho yana fuskantar haramcin tsayawa bakin filin wasa na wasa daya a karo na biyu a wannan kakar wasannin hakan ya biyo ne bayan Mourinho ya amsa laifin aikata ba daidai ba sa'ad da aka kore shi daga bakin layin filin wasa karo na biyu a ƙarshen makon da ya gabata ƙari akan tarar fam dubu goma sha shida an kuma kori Mourinho daga layin filin wasa a wasan da United din ta yi kunnen doki da West Ham da ci ɗaya da ɗaya inda ya harba robar ruwa a layin filin don nuna bacin ransa akan ba da katin gargadi ga dan wasansa Paul Pogba da yake tunanin an yi masa rashin adalci. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Yanzu kuma sai wannan sanarwa ta ƙasa da ƙasa da ta fito daga ofishin gwamnatin Amurka. Charles Ryan tsohon mai gidan sayar da abinci ne a Mubuga da ke yankin Gishita. ana kuma neman sa ruwa a jallo saboda hannu da yake da shi a kisan kare dangin da ya faru a shekarun 1990 a kasar Rwanda. A watan Afrilun shekarar 1994 ya taimaka wajen shirya kai wani hari da 'yan sanda kuma tsagirin Intahamwe, wato wasu mayakan fararen hula, inda a kai hari a wata mujami'a da ke Mubuga, da masu gudun hijira suka nemi mafaka a cikinta a lokacin barkewar rikicin ƙasar ta Rwanda. An kwashe ranaku da dama ana kai wannan hari kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane saboda wannan laifi da ma wasu laifukan kotun hukunta manyan laifuka da aka fatar rwanda ta sami mr charles siryandikayo da laifin aikata kisan kare dangi da na musgunawa bil'adama da ma na yaƙi ta kuma fitar da takardar izinin a kama shi amurka na haɗa kai da sauran gwamnatoci da majalisar ɗinkin duniya da kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ictr domin ya zamanto abu mai wuya ga mr yandikayo da sauran masu hannu a wannan kisa su ci gaba da tserewa shari'a dangane da haka amurka ta kara himmatuwa domin ganin an kama shi inda ta yi tayin bada tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya samar da bayanan da za su kai ga kama shi mr yandikayo ya tsere daga rwanda ana kuma kyautata zaton yana ɓoye ne a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo duk wanda yake da bayanai kan aikace-aikacensa ko kuma inda yake sai ya gabatar za kuma a sirrinta bayanan saboda haka za a yi tuntubar ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma a kira wannan lamba wato biyu hudu uku takwas ɗaya bakwai ɗaya biyar biyu biyar sifili ɗaya ko kuma za a yi aikewa da saƙon imel zuwa rewards for justice drc at yahoo.com ko kuma a garzaya shafin intanet na www.rewardsforjustice.net slash warcrimes amurka ta bada tabbacin cewa za a binciki dukkan bayanan da mutum ya bayar sannan ba za a fallasa bayanan wanda ya taimaka ba idan ma ta kama amurka a shirye take ta sauyawa wanda ya bada waɗannan bayanai wurin zama wannan sanarwar ta ƙasa da ƙasa ta fito ne daga ofishin gwamnatin amurka to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice. To a takaice ladan masu saka ido kan 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce kisan kare dangi na nan tafi a Sudan ta kudu sannan suka yi gargaɗin cewa ƙasar na fuskantar barazanar shiga kisan kiyashi. yasmin suka wadda ke shugabantar wata tawaga kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wadda ta kammala ziyarar kwanaki goma a sudan ta kudin da yaƙi ya ɗaiɗaita ta faɗa a wata takardar bayanai a yau alhamis cewa ana raba mutane da mahallansu ta hanyar hana su abinci da inda suke da yi musu fyaɗe da ƙauye ƙauyukansu Rasha ta sha alwashi a yau Alhamis cewa za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Siriya a Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga birnin. wannan furci na ministan harkokin wajen rasha serge larov ya biyo bayan ganawar da ya a yau alhamis da takwaransa na turkiya mavlut kavsoglu wanda ya ce jami'an diflomasiyyar biyu sun amince da bukatar da ke akwai ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. a halin da ake ciki kuma sojojin gwamnatin siriya suna ci gaba da kutsawa cikin unguwanni a aleppo inda gundumomi masu yawa na wannan birni mafi girma a kasar suke fadawa hannun gwamnati a karan farko a cikin shekaru da dama to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji abokan abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na jummai ali yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatarwa da julie gresham da ta bada umarni ita da saida hamdul sai injiniyan mu wato dan ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya